yayin da sojojin Najeriya ke jajircewa wurin fuskantar ƙalubalen tsaro da ya dabaibaye kasar. Haɗin baki da ake samu wani lokaci daga wasu tsirarin sojoji na mai da hannun agogo baya. Sau da dama 'yan ta'adda kan kai hari sansanin sojojin kai tsaye kuma suke zuwa ga inda ake aje makamai da ma sauran kayan yaƙi na sojojin kuma su yi awon gaba da su. Abin da ke aza alamar ayar tambaya Shin ta yaya 'yan ta'addan ke samun muhimman bayanan sirri da ke ba su kwarin gwiwar tafka irin wannan ta'asa kai tsaye? An dai sha kama wasu sojojin da ke haɗa baki da 'yan ta'addan. Ko a watan jiya an kama wani soja kofur Jibrin Muhammad da ke aiki a wata bataliyar sojoji a garin Gaidam da ke jihar Yobe da laifin haɗa baki da 'yan ta'adda. Sojan wanda bayan an kama shi a garin Gashiwa ya kashe kansa yayin da ake ƙoƙarin kai shi wurin bincike. Internal saboteurs there will always be a time where there are those who are bad eggs. There will always be bad eggs. Babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan, General Loki Irabo, yayin da muke zantawa da shi a hedikwatar tsaron kasar ke karin bayani akan yadda ake samun tsirarin sojoji da ke hada baki da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga da kuma irin matakan da ake ɗauka a kansu. General Irabo ya ce kasan kowane lokaci dole ne a sami bara gurbi kuma muna da kuma muna da rariyar da muke tace su. Su fi waɗannan da ake haɗa waki da su daga cikin sojoji, ba wai rahotonsu ne ake kawo mana ba, a'a mu ne da kanmu muke gano su, kuma muke ɗaukar matakai a kansu. Duk wata rundunar soja da ka sani, a ko'ina take akwai kotun soji da ake kira court marshal. Da'a wani ginshiƙi ne na sojoji wani lokacin ma sai ka ji ana magana akan 'yancin ɗan adam a gidan soja. 'yancin ɗan adam a gidan soja? Mu muna da tsarinmu na cikin gida. Idan har soja za su ke aiki da irin tsarin nan na 'yancin ɗan adam na faran hula, to kenan ma babu sojojin. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Loke Irabo. Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya ya ce akwai bambanci akan batun tsarin haƙƙin bil'adama tsakanin sojoji da na fararen hula. aikin soja nan dai tafi da gidanka ne an yi soja an halaka ta soja suna komi suna da shi ba sai sun je waje ba idan suna yin shari'a wanda laifin ya digibanci soja ne kawai ba za su fitar da shi waje ba in house trial wanda yake akwai littafi wanda ake amfani da shi military law wanda yake nan a cikin armed forces act na 1960 wani ya zo daga waje ya ce zai sa baki dan abin da ya dibanci laifin soja da soja ya ma soja wannan katsalan da ne wanda yake bai kamata a goyi bayan shi ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.